takardar ta daukan ka aiki kwamba oh. kenan oh. na ulu kai ma ta kama da hukumar tara tattara haraji guri guda ta dauke ku aiki a matsayin ku na masu tattara haraji guri guda to rabanu collector kenan an dauke mu ko an dauke ku aiki kuma abinda nake so da ku mun san duk wani albashi da ake biya da duk wani taimako da karamar hukuma take yi Batu ne masallacin juma'a ne titi ne to gaba ɗaya yanzu abin nan ya ta'allaka sai kun kawo sannan za a yi wannan aiki da haka gaba ɗaya karamar hukumar na a ku ta dogara dan Allah magana ta kare ai aikin nan sosai wato yalla bai amma tun da mun zo karkashin gwamnati za a ga aiki da cikawa to alhamdulillah eh, kuma matahiyar da zan yi eh dama can an yi tura ne an manta da albasa kawai ka bari sai mun buga fasta mun manna a gari tuku ka san shi ilimi wani ya boye ne wani bai fito da shi sanari ba mu na mu irin ta ya ce eh. kuma mu nan da ka gan mu eh. akwai experience kuma educated man man man ai sun da su bori bori na bigi-bigi biki man eh na da da ba da da da an ka kalli fuskar nan tamu eh. ai no biya no ma sai eh wala eh. ma wannan aiki ba ruwan safara ah, ah, ah, madalla madalla madalla <coughs> garin nan fa da gyara a garin nan ba kankani ba al'amuran garin nan sai an sai mun bi garin nan mun yi sassabe a kuma observation din da na yi hmm. na yi bincike a na bincike na gama tattara na binciken gaba daya babu inda aka fi yin kunu irin malali. kaga kai dan malali ne ka haifafan dan malali ne kuma kai kana ji da malali kuma kana gada da malali hmm. me ya kamata a bullo musu na ci gaba na farko dai shi kansa kwanin eh. ya kamata a canza mai a maimakon da ake yi da gero ko da wuru eh. wai me zai hana idan aka ɗibi ƙura ma ya zama saboda malali tana da abu na kunu kuma tana da university na kunu tana da batc na kunu ka gane a nan wurin dai kunu ne mace tana iya digiri tana iya da buloma kaga a gida mata yan mata nawa ne suke ɗauko kunu kunun da take fita a kowane rana daga malali zuwa birnin gewayen malali unguwar ba kenan sama da ƙwarya dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku budur wanda take take ɗaukan kunu dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku na'am matan aure wanda ta dama kunun dubu uku da ɗari uku da goma sha uku hatta ƙwaryan da ake ɗaukan kunun dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku cikin gidan da ake dama kunun dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku ka fahimta sannan mubirgin da ake dama kunun dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku ka fahimta tsamiyan da ake kunu dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku kai komai da kasan ana safarta kunu dubu uku ne da ɗari uku da goma sha uku ina zuwa ina jin ka kaga shi kan salludan da ake shan kunu eh. akwai raba su daya shi kan ita kan tukunya da ake wannan akwai raba ita tsamiyan da ake rabon rabon lokacin da za ake tafiya ji a tsinko tsamiya a menene a girke-girken nan da zirga-zirga da ake a tsamanin ɗan tsakankanin akwai rabanu shi ma akwai rabanu eh, shi kansa mai saye in ya zo in ya saya sai ya cire na rabanu hmm. kai da aka saya a gurin ka ka cire na rabanu ka ko za a haɗa dukiya a garin a'a to ba ina ne noman masara malalin to <laughs> ai ai dole a takura a raba nu ai nan gaba ma a mitin din mu na gaba za mu eh. zauna mu tantauna idan damuna ta sauka kowace gindin shuka a nawa yake amma eh. kamar yadda ne calculation kai calculation kuma ne calculation eh. na yi totalin for everything na'am terrible sorry i'm sorry na mistake bangaren nan naku an the criminal cases abin ya yi over it's over it's over over over and over ina fa kai dai mutumin dan lasan ne ras <laughs> haka yake haifafan dan lasan ne wani haka yake kuma kana fariya da dan lasan ko a ina ne ina ji da dan lasan ras menene ya fi komai ne ni tabarbara a dan lasan ga ya mai shi dole a yi rusau a garin za a yi ai ni da abin da a firif kuma go ahead kuma ta yan sanda za su je kame carry on eh carry ai kai in dai magana ce a dan lasan hmm. ba abin da ya kamata a dan lasan illa a yi rusau kawai ai kan kansa gidan ma yayi yawa fadin sa yayi yawa <laughs> eh ai bago da kan tabi gida ne ah, ai kan tauna tsakuwa eh. dan aya ta ji tsoro ku ba aikin nan babu tsoron duka ko wani zage zage ah. za mu yi shi dan Allah za mu ba dan abin da za a ba mu ba mu son ci gaba muke yi yanzu mu kewaya to to amma za ku sha rufe wannan shekara kai kai risina ba za ka risina ba risina nake hukuma ne nan da wallahi sai mu ruhe ka wallahi wannan uba uba wallahi wallahi tallahi sai mu wai ba yanzu ma tambayan da zan maka baka gane mu ba ko to za mu yi aiki a kanka do you know do you know do you know revenue officer yes do you know i said do you know revenue officers this yawa this is yawa this this this this yawa this sai a dismiss din ka true kuma rushe ka za a yi true dan na ji su wannan espiya eh. eh a Najeriya ba eh. in kuma kana da abin da za ka kare kanka ne sai ka kare bari na yi na yi eh, mun check din shi to eh tsaya ka stop ka haka ruwa ne haka kai maza kai kai wai kai ina ma rai ke yawo a jikin ka ne a wannan wannan wannan ka kai ka kwabe ma kawai gaba da kwabe ka kwabe eh, ka kwabe ka kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe gaba da dole ya aiki a kan ajiyar ajiyar cire cire cire cire wannan eh, magana komai ku ce gwamnati zai ta muku kuma kuke kuma gwamnati ba ta yi aiki ba ba za ku iya tere irin ba su ne barna an ta da rigima ba na ka an ganna a ka fa ka faɗa ce ka ɗauka an ga ce ba an ga ka faɗa ce ka san abin da zamu wannan ya za ka yi belin kanka babu babu kana da kuɗi ko baka da yalla bai yalla bai mu buga mai off the road gaba da ba ban dole ka furkanci ƙwarzara wallahi lai ba shiga ba fita duwa duwa matiyaci subhanallah kawai kun samu ba ma mun na kasa irin wannan kasar ta wallahi talla ko ya samu rana sai ya shayi ye ye babu mun na kasa irin kasar na ta ta Najeriya saura ta gaba ina ba kana mamakin na kana kallo na eh man namar observer mun rushe ka gaba daya

ta wallahi kai hunan wani unguwa wajen eh. karau karau kai dauki wannan ko to ni ko barin sawa eh, ni ni na dan fa bakke bakke ba eh. dole fa mu tara abin duniya kai wani abu ne tunani wallahi ba da fuskanci dai mu ke mannawa <laughs> amma mu ma dan mun fuskanci da kani da Allah za a gaskiya yalla bai da za mu biya haraji ni da bakin ka zai ci kuɗi da yawa dole wallahi kwarai kuwa wallahi da za mu biya haraji bakin ka zai ci kuɗi kwarai kuwa kaga ta yana munin ka wahal da kangon goma da kai kaga nan ma eh a ta caji ni na san za a caja da yawa ko da za mu idan yunwa ta yunwa jikina da na taɓa nan dina zan ji ba nama gurin sai kal na taɓa gurin dina taɓa to kai kai kai kai kai to to lijan ba Allah bandai bismillah mana eh bismillah bismillah bismillah mana eh ga dan wuri na yawa ya ya harkoki madalla um, ke kuwa ce saboda ce na gani ba irin ta nan ba ni yar garin nan ce kuma a garin nan aka haife ni haifafiyar nan garin Allahu wahidul qaharu Allah mai kyauta da ƙari faɗin ma ban shaida ka ba in mm, ba za ki shaida ni ba to ni da ki ganni nan ma'aikacin gwamnati ne a'a tunda kuma ai bayani eh, a a ma'aikacin gwamnati din ma raba no ofisa duk zaban nan da ki gansu kin gansu eh. kin gansu nan na gaba da ba wai wasu takardu ne na rubutu ba duk wannan mukamai ne wanda ake bayar wannan wanda ake raba eh le officers ne an officers da officers is complete officers kuma order ko officers sannan all the something officers dan da kika ga ma'aikata duk ma'aikatan da ki gani a najeriya nan to idan aka tambaye su ƙarshen ogansa ne ne saboda haka a nan baiwa allah ne ba zan maki ƙarya ba babu wani ɓoye-ɓoye kin fahimta? da Allah wa Allah sunan ki wace ce kuna na ragada ragada kin haɗe da ragada da ko ya dace sunan eh, bari ma rubuta sunan ki ragada na ragada da sannan ragada da na ragada Ka ga dai ban gaya maka gaskiya ba amma tun da ni ka fayyace min komai ka gaya min gaskiyan naka ne ma zan gaya ma gaskiya ina da zaurawa ina da zaura. amma na san duk zaka ture su ai ni ba zauren ne da kika kira a'a na san duk kama ture su ai to babban ma wanda zaka fasa ma baki sai shi ne sarkin ruwa. Rabu da shi wannan ma'aikacin reka ce. Duk gidan da ake da rijiya kin ga reka ba ta aiki. Shi ne ai. Wannan kwandam. eh na gode shikenan eh sai na zo sai an jima yawwa na zo to eh dan Allah da ah, wallahi zan zo abin da nake so wane zan zo sai na zo ragadan ragadada ragadan ragadada ragadan ragadada ragadan ragadada ya gani madalla ah, ah, Eh yau ma na dawo. Eh. Abba na yake cewa ya ji shiru ne baka zo ba. Ai ba wani abu bane wato kin san shi aure ba a yin sa da ƙarya. Aure ana yin sa iyarai da mutuwa ne. Kuma ba a yin shi da ƙarya. saboda haka shine na <laughs> shawarci matata ta ce ai ba wani matsala dama mace inda ta san kanta da za a mata kishiya ai ba wani abu ba ne eh. ai ba damuwa to madalla eh eh ah, abu ya yi daɗi ya gidan naku mai gidan yana nan lafiya ko madalla yawwa shi ma ce kwana biyu shi ya kamata ka zo ku gana eh zan zo ai Allah ya da kin sumi alaikum salam ya gari thank you very much baka gane shi ba ne a <laughs> ah, ban gane shi ba ran eh. ai da ya san da dadi ya ruga guje ya da kuma wannan sabon hauka ne ko mai rore-rore fara yi ko mai baka gane shi ba ne ban gane shi ba sabon tabin do you know me eh do you know revenue officers <laughs> wanda ba gida kai da officers din you are no revenue officers ko hmm. you are no to you are no i will cin ubanka jos <laughs> ba yanzu ba amma ko jos you not inugu jos kai kai kai kai eh? Do you know revenue officers? Eh. I said, do you know revenue officers? Eh. Kana ji labari na ko? Mm-hmm. To, yanzu sai ka biya. Kai din mai me? Sai ka biya. Ni revenue officer ne kuma wallahi babu rage naushin bugu plus zafi times ciwo kai your calculation is, is, is, is yawa zubin goron dutse fa nake ma wallahi ta eh Allah ina ganin akwai alamar natsuwa a jikinki da hankali ya za a yi kina son ki a wurin mutumin da cinki da shanki da suturarki da kwancinki da haram ne? Ka kai wani ne akan gaba shi kuma zanzaro ya yi? To zanzaro na fi za ba gari. Ɗan ne ba. Eh, da zanzaro ya fi sa drama na IY. <laughs> Abdurrahman na IY yi da uwar zanzaro amma ba sisi ba tsiyaci. Haramun a goshi ake rubuta ta? Kai, je ka. Kai. Je ka zan zo same ka, je ka. a ni ba zai a in ka faɗa da ni kai da hukuma kai da hukuma ni abin da ma bai fahimta ba <laughs> eh. kanka rawa ne ba shi kuma kankaro ne <laughs> amma kin yi zaɓe a ce kuna zaɓe suna wani abu ba ka kankaro ba kankandi <laughs> ah, ah, ah. sai ka ce je mage a waya wannan abu ba ruwanki kuma ya aikin gwamnati bai san ba wallahi wannan sai na dismiss din wallahi sai na dismiss Allah wannan sai ya tahi daga aiki za ka ci ban a ban da shi I am hukuma I am gwamnati I am federal I am state I am local government I am I am village ni zai wa haka ni ma zai wa haka mallacin mutunci ne san ka bane abba abba abba kai hakuri kai kai wala a katin asibiti zan rubuta masa rasid dinsa isan cewa no fear no masses no ragi no rahim mutunci no imani sorry ya duk da dai rana yake amma lafiya aiki muna nan muna yi to ka san dama na ce ka san watan maulidi ya kama eh gaskiya ne to me kike so a yanka saboda ni komai zan yi na fi son yin shi a ka'ida eh. sa za a yanka ko raguna ko a ko kai ai ka san da kaji ake yi shikenan karki damu eh karki damu sai zan aiko da shi ma ban samu dan aikin ba zan ka da kaina eh, eh shikenan to madalla kin san yanzu na fito aiki ban ni wannan in na shiga za a aiko da kaji ko man ka da kaina shi mm. thank you very much eh, thank you very much madam <laughs> shi kai this man is ah ah ah ah <laughs> ya ci mutuncin gwamnati wallahi ya ci mutuncin gwamnati kai wani ne barin ga wanne wannan kawai abin da ya fi rubuta masa rasit ɗinsa ma a katin asibiti billahi da zai san cewar you a nota huwa alƙur'an masu daddawa a ƙauye sai da daddawa a birni ko ko ake sawa aniya ha ha ha ha ham ham kai kai oh dan alewa dan almajir masu daddawa oh dan alewa dan almajir masu daddawa oh dan alewa dan almajir masu daddawa oh dan alewa dan almajir masu daddawa loko loko sako saƙo lungu-lungu kowace hanya dan oh, alewa dan almanjir masu daddawa dan oh, alewa dan tumatir masu daddawa na yi wanka na yi wanki na ɗauko mai za ni shafa lallai zariya za a kai ka idan dai zariya za a kai ni ba zan iya idanun ba sam kwalliya ina ta kwambo tabarau na kuma mai da kalle lallai tsoho za ka kai kai idan dai tsoho za na koma ba zan iya tsofa ba ido ba ina oh, dan alewa dan almajir masu haba haba oh dan alewa dan almajir daddawa oh, dan alewa dan almajir daddawa ce min sai da daddawa haba sai da daddawa kai kai sai da daddawa amiya sai da daddawa amiya amiya sai da daddawa a kauye sai da daddawa a kauye sai da daddawa a birni sai da reko ku koma sai da reko haba sai da reko a birni sai da reko ƙauye sai da daddawa a birni a ƙauye mai yau Oh, alewa dan almajir masu daddawa inna ga dama inna ga dama kai inna ga dama sai in joyi in tsalle ba ruwa na ga dama kai kai inna ga dama dan almajir masu daddawa kai kai oh, dan alewa dan almajir masu daddawa dan kun sanni dan ka ni madari ne ba shakka dan kun sanni ka ni madari ne babu gabana kuma ni san bani da ba. ko kun ga sun san ni ni mazari ne ba ba ba ya jiki na ko kun gane ayyo kai kai drum baba dam kai kai durum tusa kaso dam tsigai duk tsiyata duk bakina kai kai kun ga tsigai duk tsiyata duk bakina duk daya ne bata damu ba dan soyayya ta kwarai kwarai duk daya ne bata damu ba dan soyayya ta ba shakka ho oh, dan alewa dan almajir masu mima oh sa dama na dawo saboda jiya mun fara yin hirar sai ruwa ya sauko gaskiya ne to na zo ne domin ki tabbatar mini da cewar wannan lamari namu zai yi ai ba matsala ba wani abu inda matsala dangane da iyayena ne na san ba kuma tunda da abin da nake so eh. suna yawa shine magana zan koma kuma za ka wuce eh, insha Allah sai rana yaushe kuma baka da ka kawo ta kawo ce masa bayani ba shi wannan uh, yaron bayani na raban wallahi ba su gaya to ka biya raban kamar ya ah, <laughs> ya danganta da iya lokacin da kake so ku kai ga shi ba. Dari biyar to bari in yi calculation kai kai kai. to da Allah kar a wuce awa ɗaya da rabi na gode wallahi awa ɗaya da rabin nan ma wallahi na yi asarar naira na gode eh, da Allah kar ta kawo na ba. kai ba barka dai lafiya kalam ba dalla ya raba ni to ai ba mu tsaya ba ba ku tsaya ba amma ai kajin gina gida na biya raba ni to gashi kai ba ku doguwar magana ba ta kawo wannan gaisa kawai za ku yi da shi kuka gaisa shi kenan Baba. Madalla. La la la la Tsirai. Tsirai. Na'am. Kai. Allah mai iko. La aka yi. Mm, mm, mm. Wannan shine Allah ya yi annabin Allah ya yi. To ni na san Allah ya yi kuwa. Insha Allah Allah ya maka rai ya maka lafiya maka ya barka lafiya lafiya babban abu. Wannan shine Allah ya yi annabin Allah ya yi. Eh, ta wani mawaki gaskiya ne ba na ta miki bita ba kina haifa min ya mace eh. yanzu ki ta turo su. ne ta turo ai aka gano na same su suna zance kin san ni raba ni ofisa ne da ni da kulo eh na san aikin kan to yanzu shine na kafa mun kafa mun kafa masa haraji yara bi na samu harajin wanda yake zancen da ita da na caje shi shine ban 500 da na kalkulehin na ga na yi asarar naira shine nace sai awa ɗaya da rabi ka masa rage eh, shi kuma wanda mai ɗarbi nace su gaisa iya gaisa a kawai mm, mm. to ai tsaya ka gani mm. inda zaka san aihuwan ya mace da zafi ka gani wannan fa <laughs> wai ka mata akai wai wai ubanta ya ji rediyo nace uwa oh, ah! Ina ce wata dai ta ji. Yan dai za ki je ne ki biya haraji. Ka isa? Wallahi. Kai kare ka biya. Yadda ka je kana sa ta a kasuwa mm, kamar sai ka ce ka. Bude mata yago. Bude mata yago. Kin san fa ni a rayuwa ta ba na san raina ya ɓaci. Ni ma ba na san raina ya ɓaci. To to. Akan yakan za a yi tsiya tsiya. Shikenan. Shikenan. Shikenan. Baba za ku kuma ka fita da rediyon nan ba. Ai gida aka kawo a ji. Za ni kuma a ji na gani. Sai a ji. kai kuma za mu ji za ka gani ah, ban gane ba a ɗari biyun shi kenan gaisa kawai za mu yi a ɗari biyu a ɗari biyu goma zan koma ko da ke an samu yar matsala malam kuɗinka ya ƙare ka tafi ma To kai ka mazo ku sama mu fara eh. ku gaisa. Ta aka ci ku eh, mazo ta kawo? Zo ina. Nan ma ya ishe ni. A'a guda. Ya gari. A'a guda da ni ko hote ba ni. Ka tafi man da Allah. Zan koma A'a zo ka dauka mu sai ba dare ba. Ba dare ba rana amma gida ka biya hankali. Ka biya zo ka biya hankali. Ai ba kwar bane ka biya. Gidan ku ne na ta kawo. Ta kawo. Zo ka ban wani abu. Na kin baki. Dabbi. Amma da sake lale. Bina haka. Eh? ka bi na haka ni zan bi na haka wallahi na da ki ɗari biyun nan Allah wallahi a taya da kai kamar kim tare taro wayo wayo Allah wayo Allah wayo Allah inna lillahi wayo wayo Allah wayo Allah wayo wayo kaga wannan wallahi wannan raban ne Wala tallahi ba ai wani wannan barabara ba mutum Wala tallahi ma zai zai zo ya same ni a gidan wallahi ayye soyayya soyayya ayye soyayya ramo wato abin da ya tabbata ko eh. sallaman mata gagara sai dai a shigo da wakar soyayya to abin da ake shiryawa na to yanzu to ko takarda zaki ban yanzu wanne irin baka takarda ai duk bata kai nan ba zan ce dai na aure da kake shiryawa naji a ah, to ai gidana ne na ga ina da yadda zan yi yawa duk abinda da kika gani a cikin gidan nan ni na kawo shi kuma zan iya fidda shi to saboda haka wallahi ni dai abin da zan ga kure ba zai yiwu ba na ji a gida har gida an zo an ga ai ba wani boye boye nake ba ba boye boye nake ba ba na koyi na sai da zakara Allah Allah na gaji a cikin majalisa ana nuna ni ana cewa na auri mai kama da dodannin ningi yawa ni ba zan yarda da wannan tsari ba ka auri mace ta hawa mota ita ce mace amma ke ko jaki ya hau da ke alkur'an jaki ma ba za a hau da ke ba haba ina amma dai kai kanka ka fitar da eh, ni wallahi eh amma ni ta fita. unguwa nake nema ta fita ta fita zuwa unguwa da magori da ake ma ana cewa na auri tsoho kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa ba sai mu gani ba <laughs> ana cewa ni kuma da ake ce min na auri dodannin gifa dodannin eh a majalisa da ma mata sunan mata ta kenan dodannin gi dodan ningi dan zubin dodan ningi dan Muhammad Rasulullahi ki tashi na ago cikin ka fai tsayin kin ga tsayin kin gani kin gani kin ga tsayin ka ga mutum mutum ga dan naki ka ga mutum ani wallahi hoto ne ya cuce ni wallahi tallahi hoto ne ya cuce ni ni ma ai hoto ne ya cuce ni hoto ne ya cuce ni dan wallahi da na san haka kike ai da na san haka kike wallahi ni ma da na san kafa kun ga ba amige suke babu abin da zai a ai ai kafa mu wannan ai takara ne me wani yan takara wallahi tallahi aure aure ne kika san nayi wallahi tallahi sai nayi kai ni na rufe ido na rufe ido naga wasu yan taurari su ne mun tar tar tar a ido <laughs> ai fuskar yare yana ce ya ila eh wallahi tallahi eh, eh amma a zaune da ta doguwa yanzu tan da kike dan Muhammadu Rasulullahi kin taba jin an ce wani dan gajeren kyakkyawa Ina gida ce wani sarba ne kyakkyawa bangu bangu ko to to ba zan matsa ba ka ga oh, cin mutunci na ki Allah ki yar masifa fito masifa akwai wanda ya kai ka masifa barka dai to ya kamata ayya ta amma ka san dai ba ni nake da kaina ba ko ya kamata ai ai halinka magana ta ko ni abin naki ne har yanzu ban gane abin da kike nufi ba na zo na zo na zo amma wannan abin ba Ɗan ba ni ce da kaina ba ko? Kaga mai ma wata ba ta kurwa ba ce a ce. Ya gani. Hada ta ɗaukan mutum ma da ransa. Baba yanzu hauni kowa a tsohon na tsohon. Ba a katumar ka. Ba babana ba ne fa. Haba. Allah ni ba babana ba ne. Wannan tsohon zunin wata unguwa gajalle. To ai kai tsoho ina ne fatkan ina ne keya. Ban gane ba ne. Ne za ake kira da wannan zaki zo sai wannan ya kace awara kan yara me matan ku ne kai zuwa ne ko yake na ɗaya ba ban gane zuwa kawai nake ba fito mai da magana san ba tawari ne ni ba Allah an su tulin lahi an su yawa <laughs> ai wannan ma gida ka shine an su tulin ya gari ya wuce, madalla tarbuwa ni zan wuce eh zan wuce zaka wuce zaka wuce ina je ki gida ke sai na zo ke sai na zo ka kuma wallahi zan zo wallahi zan zo ka zo fa! je tafiyar ki yawa ke yanzu kai ba gara ma na kirke kasa ni ba wannan ne ya kasa ni kai bannan kai da kai espiya me me haɗin ka da ita <laughs> ka san abin da nake so da kai ka san da ka je can ka taka ni ba eh an taka ka ne eh, eh ya sace eh ka fahimta eh. ya sace da na ganni da mallaka ko yawa ka taka ne kwarai kwa saboda takamar ka me saboda gadaran ne officers ne na ah, dai kasa ka dai kawai kai osa ko osa ba ofisa a'a osa eh ofisa na ga takardu wannan kai mai kosai na ka kai ka kai wa mai kosan ka ta ta zan yi aiki a kanka kamanya maka ma of the road awa wallahi kai kai kai wallahi maka ma of the road wallahi amma wa ka maka of the road juye ba hanka kai na ce ka juya ba hanka to wai ma ina ne ke ne ina ne fuskar ne amma ba Allah Allah na tuba eh. alquran kai da injin nika ne dole ka ci faifai eh amma injin nukan an so Gimana? Zona, zona. Wannan akwai sinkiyar to to halinka shikata shikata je ka je ka je je ka akan me ba ka san raba nuwan fusa ba ku bi talma an kwace a tinke Allah ya isa nan ku yau zo mana kai kai ai ba ni ne Allah ya isa a wancan dan tinke ba wa Allah ya isa ka zo na kai wa Allah ya isa Allah kwai she ne alhamdulillah tunda ka ce mu Allah ya isa ni na gode Allah malam sauri nake da Allah zo mana mena kaji ne ya kaji ne da ta zo daidai da zama kaska kaska ba fa ne ruwa bane malam to ai ni ma ba sai zan ba ni ma ba saya zan ba malaya haka ne don Allah sun wada betalma shi ke na sai an jima kai wallahi yin lissafin na magana nawa muka yi da kai mala ya za ka kwace mun kaji ne ni ba a kasuwa na kwace ma na kwace ma I am I am I am federation I am state government I am local government I am village ah, to kar ka zage ne. na zage ka na zage ka kai wallahi in ka isa kai rigima da gwamnati in dai ka isa ka yi rigima da gwamnati a'a kawai dan dai aikin ka ne wallahi ko kai mai kai ka isa ka yi rigima da gwamnati ya ko za ka za ka da da ni da ka da da ni gwara ka da da masu damara because i am not sassautawa yes tun da su sai dai su je su ɗauke tun da ka ɓaci ka je dan Allah ka je ni ka dan jike ni da Allah ya jike ni kake da yawo na jike ka dan mara mutunci ni gaba ɗaya dan kana aiki kuma yake tunda nake a rayu kai ni gaba ɗaya ba taɓa ganin kai mai angul ba ma sai a jikinka eh halitta ce ai amma dai ba haramun nake ci ba tunda wannan kajin wallahi in ka ci duk wanda ya ci kajin nan billahi lazi Allah ya isa ban yafe ba kuma Allah da Allah ya saka mu a kan kajin haka kawai je kasuwan an so kaji na ka zo ka ci wai kai na raba na ofisa ka kwace kuma kajin sai an ci a gidana yau wallahi Excuse, Excuse. Ya gari. Lafiya eh, yasa kin san wuya shine na bayar aka fige eh. aka gyaggyara shi. Eh. Eh, aiko maka za a aiko nan za ka ya kamata dai a aiko a kamun din saboda ina son in tara jama'a press ina eh. su IUL su dan zaria su dararrafe da dai sauransu yanzu na ce dage-dage za a aiko kuma ragadada za a maka kin san mu ba ma son bakin mu ita wahala dinnan eh. a ɗaya ragadada su ba wani thank you very much madalla mm. ina dauka kudin cefanin no mm. akwai 1000 za a kawo okay 1000 ko oh. eh, eh thank you very much shi ga eh. Yawwa dan Allah ba ku na wallahi ban san kuna tafa ba ko ba layin da muka bi kowa ta kansa yake amma kai ka kasa ka shi mara kunya ba wallahi yalla wallahi yalla bai yalla bai ga mutane sun tashi wallahi yalla bai wallahi yalla tashi ne wallahi wallahi tashi ne raba nan kana da yawa ah, igiyar nan kowane ɗaya sai an raba nudin da yawa kalkuleta ka kamun kalkuleta dan abin sai an a gama lissafi wallahi dole a yi lissafi a kanka kuma wallahi duk abin da aka yi lissafi sai ka biya wallahi naira ta biyar wallahi ba wannan kai dar uba wallahi labai naira ta biyar in min shiru ba ta da naira biyar kaji ba Allah a rana dai kakan ci abinci sau nawa ina ci kamar sau shida ya yawan sa yakan yi yaya kowanne yakan kai kilo biyar to kaga kilo biyar akalla kowace kilo biyar naira hamsin da biyar biyar ke haka naira ta biyar wallahi ya abin da ake nema 765 naira wonderful wannan wannan taso taso tashi tashi ban Allah sunan wata kawon wa tashi tsaye tashi ta a yashe tashi tashi kai tashi ma Allah bai da ka ganna haka nake yanzu duk curin ka ne na wallahi wallahi Allah bai duk duniya ka ga abin da na mallaka wallahi Allah Allah bai a karba abin da ke hannun ka to eh, cire rigar to kobe kobe kobe a tunanin kananzir Allah bai me kananzir kai kai wallahi ya eh, kwabe kwabe ka kwabe samun biyar da ka talo ba ka kwabe kwabe wallahi zan ci ka dare shi wallahi yanzu zan ɗebe ka dare shi kai kai kai kai kai kai kai kai goma na hmm, abu abu mai sauki eh. abin da ya kamata mu ba Allah zan mu rabu da shi wallahi ta lai yin haɓɓula ban mu za mu sha a gurin dillahi da zai rai ya ba su duk wanda ya runguma a tafi kenan to kuma kaga da zarar kuma an ci an fara cin ka san wannan cikin ni da kai duk wanda wannan ya tafka ko kiran japan ne ya mai dame ji gaskiya tana je din kanan din ya tana je din kanan din Allah bai to duba ka yalla ba kudin kanan din wacce naira biyar din nan abincin nan gashi muna yin sanama nama gijib in daura shadda mai kyau in daura leshin mai kyau duk abin da nake so shi zan ci yanzu shi zan daura tsakanina da mai gida amma ba wani abu bane ya dame ni illa yanzu mai gida yau a ce hmm? kawar da Allah hmm? in ka fita abin duk da kake kaya gidan nan haramun ne ka karbi haramun daga je ka Allah ya isa sai je ka Allah zai saka min sai je ka ka gani ba yi da aikin da zai yi mai gida illa ban da cin haram ga shi kai da Allah abu kayan da yake ka kenan wannan abubuwan ne kenan dai ana ci ana kwakwalo ba kwakwazo nake ba menene menene gaskiya nake eh, me ba ka da aiki da gida a gida ne eh, eh. gafara nan hmm? ke hmm. inna lillahi wa inna ilaihi amma bakin mun illa wallahi da Allah ka ban ban Allah ya isa sai je ka ka gani mm-hmm. sai kuma Allah zai sa ka eh, eh, ita Allah ya isa ai duk wanda kika ba muguwar ababa ce mm-hmm. Allah ya isasshe ni. to mm-hmm. ya halitte ka ya baka abinci ga kuɗi kuma ka ce wa Allah ba isasshe bane kama kayi ganganci Allah ai shi ne isasshe Allah ya isasshe ni. amma ba haka Allah ya ce ba ka kwace mutum kai da barawo bambancin ku daban ne ɗauka ne bara mai gida yarka ka sa mata rabano mutanen gari suna tafiya rabano shin karɓar rabanan nan hauka ne Allah ya isan nan barin miki kankat a ta Allah ya isan nan mana in an ta Allah ya isan nan ai hankali ya fi kwanciya ko kuma komai ya fi tafiya a daidai kuma billahi la za illa da manna miki sauki to sauki me kake mun sauki me kake mun duk ranar da na sake ganin tsohon ki akan a taba mu uban na eh alhaji musa na sada wallahi da lafi ya biya sai ya biya haraji saboda ya goya ka kai dan tsako ne samu ka gidan ya eh, eh. ba shakka ka za ki goge baki haram da halal duk ka hada burin haya ka ci kai ne su zo ai ko ba kiba mm, ga ina ai ai ni kira ci haka ni idan zan wuna tukunyar man gyada a haka zan tsaya sinkin fikitin ba za kira ci haka ni dai ina so in gaya ma kai ai kai irin zubin da lalabe ne farai amma bari in gaya ma mm. duk gaggawan dan garuwa ba zai bi layin san a siyar din dan garuwa ba zai bi layin da ake gobara ba dan haka ka kiyayi duniya ka bi duniya a sannu sannu ni dai na raba ka da Allah na raba ka da Allah ya isa ni kuma ina san Allah ya isa domin Allah ya sheshe ni alhamdulillah ka kuma ci rabanka nan? ai ke dole ki dole ki min haya kaka na na hana tsohon ki sakat a garin nan ma hana yin kukuma eh na hana shi na <laughs> eh. hana shi je ka ai na hana mu raba nu na tsaka masa sifika. ya ka ji mai gida ba faɗa nake so ba ni so nake mu zauna a duniya da kai mu zauna a lahira ranar gobe kiyama cikin aljanna idan ba za ki iya cin kayan Allah ya san nan ba idan ba za ki iya cin kayan da ya kaka ganin nan ba ki rubuta min takarda ka ki sake in sake ka mm. dan lalacewa rabanan haka ya gaya maka mace kana shikan miji ka ai akwai haura eh amma Allah ba continue za mu ci gaba da continuation akan karɓar rabanin wala <laughs> a je kara karatu wallahi ta layin ki in kika cika min surut Allah za ki biya raban biya wallahi za ki biya raban biya surutu nawa muka yi da ke sai ka bil magani ko ubanka ne ko ubanka ne umar jalo za ka banni a gidan nan mai gidan kai kai kai ni gai ba ki iya ba wallahi wata surutun dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da shida muka yi da kwabo nan kawai ke zai gide kawai jaka Allah isa aha alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode ma mm. hmm? Allah isa yau godiya? Wallahi dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji alhamdulillah amu muna son Allah ya isa. Muna son Allah. Muna son Allah ya isa. To Allah ya gane kai mai Allah Je ka ka gani. <laughs> Wallahi yanzu na zamu ta zan gasu. Mhm. Alƙur'an. Ya eh, zan ga yan biyan rabanu. Ah. Ya gari aiki. Lafiya Wannan fa. Ai ni ban gane ka ba ma. wannan fa wani ne in gaya maka siyo min kaji kuma ni na gaba ɗaya ma kwata kwata bai ma dace ma da cin kajin ba naga kuma ni babu wanda ya dace in dafa ma in ba shi ran shi ya ce mishi daɗi ba in ba kai ba gaskiya na gane fiye masoyiya ta ce amma abin da nake so in gaya maki amma ni na ji daɗi na tabbatar kuma kina so kuma kin san an ce idan wahala ta yawa sai ka ga mutum da raguwan shekarunsa amma ya tsufa ni da kike gani na ba tsoho ne ni ai ba ga zahiri kin fahimta saboda haka anan abin da nake so da ke wayancan samari naki irin sa musu sarkin ruwa su yi condemn condemn kin gani na gode na gode yau eh, to kuma sannan ya kamata kai kokari dan Allah ka samu ka aiko magabata a samu a gama magana ne a wannan ba matsala tunda ni fa yanzu ka riga ka gama kwanta min a rai wallahi tallahi babu matsala za a aiko miki da mai in Allah da ni kuma kwanan ma na bar maka gaba daya gaba daya ni kwanan na bar ga nama ga kwano har da tire duk na bar maka shikenan nagode shikenan to sai na dawo to sai yaushe sai da yamma to da yamma zan eh ba mun tashi aiki to shi eh. sai ka zo amma maybe ko da baki ganni ba muna da mutum a Abuja eh, eh. to shi saboda complete kudin da muka tara shi za a je a yi total to shi a ga nawa ne eh za a ga nawa ne dan ni dai abin da na tara iyani za ta iya biyan Najeriya albashi na shekara biyu in Allah da ai da ganin alama to shikenan sai an jima ai ba komai ba komai mhm. nagode sai an jima yawwa nagode yawwa mhm. ashe dama ina ganin mutumin nan yana wani shiga shiga kamar tsoho ashe yaro ne ai na samu miji ina zan kai wasu sarkin ruwa to la arama sai daga ta haka na gode to ai kaga in na biya ma sai mu zo mai bacacciya ita rayuwa ba ba bacacciya ba kuwa. shi ba hankali ne da shi ba to ba yanka bi shi a hankali ba a rabu lafiya wa alaikum salam ai abin da yake faɗa kenan ga izini ranka yi daɗe ranka yi daɗe barka da fitowa ya zaɓe ya ke lafiya lau hakuma ya rashi dole ni wani ƙarfi nake gani <laughs> wai dan kusan rabolo na ci gaba eh, wannan budurwa ce ta haɗo shi budurwa eh kalle mutumin na a karama kalla da shi na ka canza eh, matsayi hammata a diraya ka yi yakallin goshi hammata a salon ya kulu ka hada ni da eh? shi kuma ga himu ne na ya dauka amarya ina kulu yakin na shi za a hego yin gaike yake ah. kara ya sunanta ya wato da ganin wannan kazar mai kwaici go kwarai ka an matsanyayya eh, ah, eh. wallahi dole ka canja <laughs> ya Na na'am malam gaji ya goyin ga yake gaji a'a malam gaja ce maka labari mm. wannan wata budurwa ce nake nema ta yi wannan haɗin wallahi ba ni na saya ba Ulu da ina da karatu ni ma ai da na koma layin a gara magana a inda maganar raba ne yanzu ma za mu kuma duk wanda ya san akwai akwai agwagi gidansa ko kaji za mu fara sa musu off the road iya eh, da abin namu tafi ofisa eh, ya aka yi budurwa ras <laughs> matsayi hammata a diraya ka san hammata a salo amma ƙuruwar sai ƙara min ko mu manyan abokan ina ƙuru ne wai zance yake ko zance ina mutumin ne mun ga laraba mu ga wata ba mutumin muna cikin aiki da shi sai na dan mashi wani fulaku to na ce zan dan zaga in yi fitsari sai na biyo ta wajen ai tun da ta damka min wannan zai kai wannan haka bai ci ba shi yana ta yana aiki ka san komai rabo ne rabo ne makwato ma ta da matar ka maka a ce shi ya ci ba ku ba kwarai kuwa in ma za ku ci shi ne zai fara ci ba babu amma nan ka fara ko bisa Allah ya rika tunda ka fara abun arziki abu kai mata kishiya ba in aka dace ko bisa ba ragowa hmm? ba kuma zai gaci a a a mana tuwa gaba ɗaya har ya fara tukowa

kika san makai ta zuba ido makai ta zuba ido makai ta jira eh. makai ta jira hmm? amma amma Allah ba ji ba. Wai menene wai akan kajin? Ah, to akan kajin. Kin san na tare da ma na ji kunya. Ba zan yi magana ba. A kajin? Yo a kajin nan nan na tare da ma su dan zare su aiwaye su da rarrafe. To su daga jin kaji suka tawatin daga binne hanna? Daga jin kaji sa ci ai. ba ya ci mu gani to dan girman Allah dan dan gatin dan kudura da idada eh, dan ilimin dan eh. ki taimaka ki fitan na kunya ni kaji na dafa na ba wanda nake so na ba wanda nake so ya ci kin kan ni wallahi kin kan ni da ɗari biyar dan girman Allah ki taimaka dan Allah shinkafa shinkafa da wake zama da yaji garau garau ai za su ci ye ye to ni dai mun riga mun ci girma Allah da maka ko da dari da ci bani ni zan ba ka dari biyar dan girman Allah ka dai kawo dai a samu dai a sarrafa wani abu na ba dan girman Allah zaki zan yi zan taimaka maka tun sai aka saboda ai zaman tare ya fi karfin haka dan Allah dan annabi kika kan amma ka san da sanin ka eh na san da sani amma kuma dai dan Allah za annabi ki fitar na kunya eh. dan Allah dan annabi zan je ta kudura da gidada da ilimin da hayatu shinkafa da wake garau garau da mai da yaji ai za su ci eh ya ka zan ce wallahi tallah ba wannan ci irin dan dariya ai ko zai kai jibi sai ya ci wallahi talla ai mutum zai ka ce mai

na tara jama'a na kai kaji za a kawo min naman kaji eh. kawai ko je ku bididi bidada ta tsira wani mutum a cikin birni eh. makashinka ai makashinka na jikinka to eh yo ai kaza kan ai kulu ne da gargaje ta me kulu ya ce ma yanzu ai cutaka kan yanzu ya fara ai makashinka ai na jikinka eh a'a ba ai ba kare magana ba Eh, saboda cakuman nan ba dan na ji cakuman nan ka ji eh na ji ha a a yalla mai ni ma ba ofisa din amma irin ritaya din nan ne eh ritaya ne eh eh ritaya ne eh, eh, saboda haka kai a ba hankali kamar ya hankali kai ni kama na ba mare ka kar ah. <laughs> wallahi zan lalata ka kai kai kai eh na ji dai unguwar ba wanda ya shahara wajen aikin keke irin ka amma rabolo ya gagare ka kaga daya wallahi ne ka jiya wallahi gaba ɗaya ka biya ya aka yi in ya ma malam dole to mara mutunci ka yafe mai ko eh ban san baka da mutunci ba sai yau ba mu da mutunci mara mutunci banza sha sha shashashu dai wallahi shashashu dai zan nauye ka da wannan tayalmu ne da yake kai dan mara mutunci ne ba ka yu yu yu arin fanna bai zuba ta rabanin nake ba illa illa da kai mun ne nake so nami ba sani ba illa me na maka ba sani ba aikin na kowa an dauke yi yo an dauke mu aiki shi kenan sai ka rinka zagaya kana mara mutunci nami na sai kaji na kai yariya ka zagaya ka kai rabo na ne kai da kaje kawo da reta ka kwaye mata samiru ba eh, eh, na kwahi banza a ni ma na bu banza wallahi wallahi i am not wise i am not kai i am birkitacce i am da kaji ni ma this one is no mental is yeah, it's mental yawa this one na wutan man you are mahaukaci simple man educated man <laughs> It's terrible. Yeah, you, you are bakinka is over. Yes. It's over. Yeah, what this one na bakina computer be this. Yeah, what this one is na ilimi. Mm, mm, Wallahi. Who? Who? Yes. Who? Na bakina computer. You are stupid. Aha. Uh-huh. Now she. Now too stupid. now she. Now she come. Yes. Now you are sentimental. This one You are sentimental. This one I said you are sentimental. Uh -huh. You are sentimental. na san tumantar idan dal idan idan I am tamama. Kuma wallahi ka biya. Billahi la biya. Wallahi ka biya. Yes. Ni ma ina godiyan Ubangiji. Kuma Yes, this one na godiyan Ubangiji. Anytime na sallah He said Hisena aiki. Kuma Jos ba. Wallahi Jos I will come koma gida I will thinking a kanka. Yawwa ni ma hawa da sakin. Wai wace hanya zan ba kore ka daga aiki. Allah kai mu. Amin. Nafsan. rusau din da aka yi a garin ku ai kai ma a rushen kake eh a rushen nake wallahi a rushen kake rushen nake ni na san inda zan farki. ni ma na san Wallahi na san wallahi wallahi alquran he ne ba ka kara kai ka Ba ka fara ganin komai ba ka gani kai ma wallahi kai ma za gani ba da ya maka ba komai ni na san zan da ai wallahi zuwa yin zan ci yau kuma kuma wallahi ka kawo zabo gida i will give you certificate daga na hata ta sara ba shegen da zai zo karbi rabanu a gurin ka thank you thank you no problem no problem kuma wallahi na zuga ta wannan zabo zabo zan ci na ce ka zo mu tafi aiki a Oga sai kaza yalo ya ɗebe. thank you kuma na ga takaicin duniya duniya na je yawon duniya kuma na ga takaicin duniya na je yawo zaria fatti ke noman doya wasu na noman kayan miya na turunku da kaurin cinya na shiga yawon duniya na ga takaicin duniya kuma na ga farancin duniya kuma na shiga tsoron duniya sai ta daga katocen sama sai ta daga katocen sama ya ta fataka da hidindima mota mata da gidan sama sai ta goce yayi bara fatiya duniya suna suna na sani fada kai suna suna na suna suna na sani yi sunan yau ta mai yin fada suna suna na sani suna suna na sani sunan kulu na sani kulu bakin ka da komada suna suna na sani suna suna na sani na suna na sani sunan dumbaro na sani dumbara akwai ta jan aji haba malam ba zan je ba kai shi da gulma suna suna na sani sunan gidigo na sani hancin ciki da falo gidigo kullum rabuwa suke na fi ni kullum jituwa da kawaice-kawaicen duniya ina iya ina baba mai gidan nana ku tare ku ba mu na annabi in kun ba mu na annabi Allah zai rama muku annabi zai rama mu yar maraka da baka kafa dauki kara kaga ta gudu dauki hatsi kaga ta tsaya komai aka ban karba nake wayo kyauta ga shiga aljanna sai wanda ya kyauta amana yi kiyaye dokar rabbana dole sai ka kai ajaliya yanzu ba damar aljanna shige ta na dandana zafin mutuwa in na sai na kan ji takaicin duniya duniya duniya To ya Allah ya fe mana iyaye ma ya fe musu kakanni kakanni har surkai duka kakanni har surkai duka ta ya kanni duka Ina jan ka haramma. Ni fa tun jiya ciki na bai zauna lafiya ba. tun jiya kwana yana yamutsi yana hargitsi to a rama albihirinka taka ce ta fito fili eh. ni din ina jin nema jiya gaba ɗaya tun da dare ya riga ya yi kujera matata ta ajiye mana a bakin masai to wage da na fito in hau kujera wai ko ka zan nan shi to ba sani ne ni da ba wani abu na ci wanda zai bata mun ni abin da ya dame ni ma tana sauka a ciki na na ji hayaniya ta yayi kama da mutum ka gane ko eh. ina zuwa Wasu bayani. Wasu jiya ta jiya. ba. To ne sai kiwo ka za a buga. Salamu alaikum da wani ne. da wani ne a ciki baka san halin da muke ciki ba da Allah kai ma baka san abin da ya koro ni ba wallahi kar kai da wando na ilalace. wallahi dai a shiga gaba da alƙur'ani wallahi dai mu shiga sauni sauni a tsaya mun ne fito ta uwa da ba ni wutar amma da Allah da dan dan ji ba ka gama a wando zan wani abu ba ka gama a wando kaji ne wacin da na ci zan nan wallahi ciki na da zan lafiya amana anya ba zan nan mace ko anya don maka raja ni ni ba ya kamata mai tunani akan kazan nan ni da baki komai ba je ni fa gaba ɗaya ma da na ci ban fa karasa gida ba sai da na tsuguna ya kai ka zo da kazar. ko ma ne ba kai ma ba na kai ba ni da Allah mana don Allah sauki bashi bashi Allah sauki ya ka don Allah duk da ya na shiga ne kuma ina tsaman kan karbi na omo ba zan je gida da warin kashi ba Amar salam. an samu dai ba ne baka da titi ne ka da Allah ya ka kai tashi daga ka Thank you. hawan lafiya ya aiki nawa ne kudin wasan nawa ne ne nawa kuke biya da da muna ne biyan naira goma amma yanzu naira ashirin aka mai da shi to an kuma dole ashirin a kan saboda rabanu ya shiga ciki rabanu ya sha ƙara kudi ko ina yanzu kasa rabanu ake biya ba naira arba'in kuma to gashi allah ya kyauta allah ya sauki allah ya kyauta mu ba za mu mana sauki mu ko ka ce allah ya kyauta ko ka ce allah ya san tsaye ne ne Allah ya sai ta ana riga dai ta yi ta yi hemu mu yau a duniya kai kai kai eh kudin gaban ai kike ah. ko ko ciki ɗin ga fito da kai sai ka biya eh. kai kai kawo kawo kawo na shiga tukuna arba'in ne arba'in ne arba'in ne wallahi zan haɗa ka da rihin ido karan kawo su tun har kimar ka hige da ita in ba ka mai da a je ta ya kan ka fito ka karbi can lakan Amin wa alaikum salam. Rabanu ofisa an shigo? Eh. Hmm, hmm. Dago kanki. ta kuma mai haɗa ka da mai haɗa ka da kwanuka kin san ni kowa yi min kankara sai ka mai da uwa. yawwa ya na ga samiru lalata aka min nima na rama rabanan naka hadda kwanukan jeran mata kada ka sa wani dan bai da kudin biyan rabano ka zo ka sa shi rabano kan haraji ne ba rabano ba na iya hege aka min nima na ka Allah ya kara eh. wai waye maka iya shege ka banki banki in ta yi wari zan ja ta malibe ko yadda ta bude yan gani me a ciki ba komai a ciki haka empty ne mm. ba kya ganin su da kora mm. lalata alaikum amma alaikum salam sannan ku yawa yawa ta ma ta lafiya amun lafiya lafiya wai gogo ce tace ka bani wannan kayan ki je ki ce ni ma na bai wacce nake so a ni ta ce ni kan na tafi ba da su ba dan ban uban ki je ki a kai haba kai me yanzu je ce mata babu je je ke ja mai ruwan gaje yi ka iya banza wa ki bai kida kokwa da wani yi da man ka ce abun rufaffiya ce eh, wallahi tallahi ya aka yi ta maka banza ya ce tun min ni ma na rama akuya da ta ci bulo ta ma ci to yanzu me za ka yi da kwanan tun da ka rama ka ba ta tsiyata haɗa su a jere a ni eh, ba ba yi macen da za ta ban abin sa a ɗaki wannan jiji da kan shi ne sa har abada abadina mm. eh, a sentimental ɗin kuke ɗaukar girman kai oh, oh. ka rama ba bashi eh, alhamdulillahi yanzu ai kaga sanadin a ai da tsaya ne masifa ku rabu ku rabu ba za ku rabu ba ki wanke su kin wanke mu wallahi ai ba zan kai masa haka dukun dukun ba yakin wanke ba da ni ba wanke ni ba a yi kishiya ya macen da za ta kawo kwano in mata wanke wanke dan darajar dan dan girman Allah ki wanke dan gyausun dan gatin dan kudura da idada dan ilimin dan hayatin ba fa zan wanke ba dan girman sayyidina Muhammad sallallahu zan wanke su zan wanke su tun da wanke su a wanke su zan wanke a wanke su zan wanke amma dan girman Allah dan abin da yasa ne miki magiya ni ko me kafin yanzu wa mutum barambara ma sai na haɗa ka da Allah da manzansa idan ka ki ba zan yi ba ya a zan yi ba shege ka fasa dan halak Allah ya kan ah. ji banza a banza an yi ko dan muna zan wanke tunda Allah ya sanadin za ku bata yanzu ba damar aljanna shige ta kwasai na dandana mutuwa in na tuna sai na kan da takaicin duniya duniya duniya To ya Allah ya fe mana iyaye ma ya fe musu kakanni ma ya fe musu kakanni har surkai duka kakanni har surkai duka ta ya kanni duka